Bismillahir Rahmanu Rahim. Rayuwar mace kashi na uku. Ba zan yi tolerating kina hana na abin da yake nawa ba. Ba zan sake dawowa ba. Idan an kawo ki gidan, za ki da zan yi daki. Daga haka ya juya yana taku ɗaiɗai, ya yi ficewarsa. Bai koyi sallama da kowa ba, ya kama gabansa daga nan sai gidan fido. Daga can ya wuce gidan abokinsa, ya karɓi waɗansu kaya, sannan ya wuce gida. tun ranar da ya tafi ba da sake jin ɗuriyarsa ba hajiya mama dai ta zo sau ɗaya da maganar yadda bikin zai kasance tunda duk abu ɗaya ne ta da na abban umma ba ta ce komai ba duk abin da suka tsara hakan yake tafiya daidai ita ba ta da ta cewa don koda ta ce ɗin ma ba lalle su amfani da shi ba daga haka aka shiga satin biki ranar laraba aka je aka yi kafi gidan ya yi kyau sosai sama da ƙasa sai fakin space A jikin gidan Hajiya Mamin yake don katangar su ɗaya. Dama ta ce ko Adam ɗin zai yi aure yana tare da ita, ba ta so ya yi nisa da ita ko kaɗan. Balle kuma da za a yi aure a Sama'u? Sai rike ganin ai kenan ma, dama a ikon ta ce ita ma. Alhamis aka shiga bikin gadan-gadan. Gidajen biyu ko ina bikin ya kankama. Hajiya Mama saboda yawan mutanenta, wasu sai ɗan ƙaramin hotel-hotel ɗin da yake bayan unguwar aka kama musu. Musamman abokan Adam ɗin, da suka yi karatu a Turai suka zo daga waɗansu ƙasashen daban-daban da kuma waɗansu garuruwan. It is better to marry late than to marry wrong. Kamar haka dai Bature ya ce, na manta dai. Don't marry out of discretion. Don aure ya wuce dukkan tunani mai tunani. Zazzaune suke da ƙawayenta su biyar wanda sai da Umma ta yi mata faɗa sannan ta sanar da su da maganar bikin. Sai ga su kowa shegari da aka yi kafi. lefe suka kalla suke cin abincin da umma ta sa aka kawo musu sannan kuma mai kunshin da nadiya ta turo ta shiga aikin yi musu kunshin wanda ita dai asma'u kawai binsu take yi da kallo ta sallama komai musamman da ta ga an so mai yi mata lallan sai ta fada kogin tunanin yadda rayuwar za ta kasance idan ta aure adam duk hayaniyan da suke yi da tsokanarta ba ta kula su ba don ba ma gane musu take ba ana gama mata jallallan sai kawai ta zame a wajen ta kwanta ta rufe idanta tana fatan a ce ta yi bacci ta farka ta ga a ce mafarki ne babu maganar aurenta da adam ɗin sai dai sam baccin ya ki ɗaukar ta duk abin da suke faɗa a na shaƙiyanti tana jin su sai bayan magariba ne sannan aka gama musu suka tashi sannan ta samu ta shige ɗaki ganin gidan ya cika sosai da 'yan uwa gobe za a yi kamu don haka makusantan umman duk sun zo da siyaye Hadiza da yaransu. Dangin Abba kuwa kusan rabinsu suna gidan. Hajiya mama. Sai gobe za su taho nan ɗin. Daga nan kuma sai su raba kansu gida biyu. Wasu su zauna a nan, wasu kuma a gidan Hajiya mama. Tana kwance Rauda da Hidaya suka shigo. Suka zauna, suka shiga yi mata hira. Sai ta mike ta ɗan ware daga cikinsu har tana kyalkyale dariya tamkar bata da sauran wata damuwa. Su kansu sun yi mamaki sai suka ƙi yarda su bar ta ko na ɗan lokaci ne suka raba dare suna hira irin ta ‘yan uwa da tuna rayuwar baya ta yarintarsu sai can dare suka kwanta suka tashi da asuba suka yi sallah daga nan kuma aka tashi aka ci gaba da shirye-shiryen kamu da za a yi a kangon abba da ke jikin gidansu ta baya bata fito ba ta sake gyara kwanciyarta don dama ba sallah take yi ba ta dai kama ruwa sannan ta wanke jikinta sannan ta sauya kayanta ta koma ta kwanta domin ko idan ta tashi bata ma san me za ta yi ba kayan da za ta saka na kamun kuwa da komai da komai duk sarau da sun haɗe mata shi waje ɗaya dama tun farko ta ce musu ba za ta yi makeup ba wanda dama shine yake cinye dukkan lokaci shi yasa kawai ta ci gaba da miƙewa tana jin hayaniya tana tashi ana ɗorawa ana saukewa alamun dai da gaske ne bikin ake yi babu kuma wani abu da zai hana sai dai mutuwa Zai ta yi ta nemi guntun hawayen nata da take da shi ma ta rasa. Tana tunanin koma ya kafe ne, tun yanzu? Don ta san akwai sauran kuka a gabanta. Sai kawai ta dinga sauke ajiyar zuciya a hankali tana karanto duk addu'ar da ta zo bakinta. Breakfast Roda suka shigo mata da shi, ko sai ne da kunu, sai farfesu da aka yi mata na daban, sai ruwan tiga mai bukata. Ba ta shan kunu da rangogin tun da can. Shi yasa sai Roda ta haɗa mata ti, ta dinga haɗawa da kusan da bread. Kuma sai ta ci sosai don kwana biyu ba ta samun isasshen cin abincin saboda zulumi. Umma ta shigo rike da wata leda a hannunta, ta ajiye a ɗakin ta kalle ta ta ce, Ku koma can gidan Safiya, sai ku shirya a can. Na yi mata magana. Za a aiko muku da abincin ranar ku can. Idan an gama, nan ɗakin ma waɗansu baƙin ne za su yi amfani da shi. dama yanzu muke shirin tafiya ciwon rauda tana tattare kayan wajen ki zo ɗakina ta ce wa asma'un ta yi gaba tashi ta yi tafi ta tana fita aka yi mata ta amarya amarya ta dinga yaƙi kawai tana gaishe su har suka dangana da ɗakin umman inda dukkan ƙannan umman suke cike gefen gado ta samu ta zauna tana gaishe su suna amsawa wasu suna tsokanarta an ta hawa ce ta daɓo ta ta ce ta dawo ciki sosai ta matsa wajensu. Ta soma mata magana a hankali yadda ba kowa zai ji ba, sai ita da take faɗawar. Har ta gama mata ba ta ce komai ba, ta yi godiya irin ta na cikowa da ƙwalla. Don maganganun Hawan sun shige ta sosai kasancewar Hawan babbar malama ce, ta san addini ƙwarai. Duk abin da ta faɗa mata gaskiya ne, sai ribar san ta ina za ta fara ba. Ta ina za ta yi wa Adam irin wannan biyayyar? da ta hawan take faɗa mata. Ta ɗan jima a ɗakin har sai da sarauda suka leko sannan ta tashi suka ɗunguma zuwa gidan Safiya. Amarya ce bata jima ba sosai a unguwar tasu. Suna da alaƙa ta ɓangaren umma shi yasa umman ta zaɓi su je can su zauna saboda gidan zai cika da mutane sosai. Wajen ƙarfe huɗu ta gama shiryawa da taimakon sarauda da waɗansu kawayenta su su hudu da suka zo tun ɗazu. Kuma suka tirsasa ta akan dole aka ɗan yi mata makeup duk da light ne amma ta yi kyau ta dinga harare su suna mata dariya don ita har ga Allah ba ta son duk abin da ya shafi kwalliya irin wannan ita dai a bar ta kawai da foda da kwalli sai lipstick shikenan abati ne ya zo ɗaukarsa a mota ta abba duk da ba wani nisa ne ba duk cikin unguwa ne kuma layi ɗaya ne amma ita kunyar fita take yi a hakan shi yasa kawai ta kira shi ya zo ya ɗauke ta ita da kawarta ɗaya su kuma sauran suka yi gaba wajen kamun suka jira a waje don su shiga da ita wajen ya tuka sosai an tsara komai yadda ya kamata hajiya mama da jama'arta suna ɓangare ɗaya sun sha kwalliya sinadiya ma sun iso sun sha kwalliya sun yi kyau sosai kallo ɗaya za ka musu ka ga bambancin wayewa fiye da mutane da yawa a wajen irin sabu ɗaya yake sosai sai suka zama daban a wajen suka bambanta kuma da mutanen wajen amarya na zuwa aka soma abin da ya tara mutane a wajen nan fa hajiya mama da makarrabanta suka bude baki aljihu suka dinga zazzaga kuɗi baka jin komai sai sunansu da MC yake ambata saboda ya ga ruwan kuɗi ita kanta umma uwar bikin gefe ta koma ta zuba sauratar Allah ido sun kanka ne komai hatta wajen amaryar sinadiya ne suna ta aikin ɗaukar hoto Sauki ɗaya da umman take hangowa a sama'un shi ne, ta wajen sinadiya ɗin da hajiya maman. Kamar suna santa, kamar za ta samu sauki a wajensu. Ko don alaƙa mai ƙarfi da take tsakaninsu, sai dai kash. Wajen takwas aka gama, shi ma da an dakarta su ba za a tashi ba. Ba su shiga gidan abban ba, suka hau motocinsu suka yi tafi. Sauri take ta isa ɗaki ta cire kayan da ke jikinta, don ba ƙaramin takura mata kayan suka yi ba. Tana zuwa ɗakinsu ta ga mutane ne tsofaffi a cike duk sun kwakwanta. Juyawa ta yi zuwa ɗakinsa abbati ta san babu kowa kuma ba su dawo ba. Tana shiga ta sauke ajiyar zuciya ta hau ƙoƙarin zuke zub ɗin rigarta da ta kama ta sosai don ma ta saka wadataccen mayafi amma da babu abin da zai saka ta. Jin hannu ta yi a gadon bayanta ta juyo a razane suka yi ido biyu da shi. ta daddage za ta ƙwalla ƙara ya rufe mata bakin da ƙarfinsa kicikicin fizge kanta take yi ya saka ɗaya hannun ya riƙe mata kan sosai sai kawai ta fashe da kuka mai cin rai sakinta ya yi da sauri yana mata wani irin kallo da sauri ta juya za ta fice daga baki daga ɗakin jikinta sai rawa yake yi kamar mazari ɗakin umma ta shiga ta wuce da sauri wardrobe ɗin umman ta buɗe ta ɗauki hijabi ta saka sannan ta fito da sauri a tsakar gida suka yi katibus da abbati ya tsare ta da sauri dama ke nake nema adam yana ɗakin mu fa tun ɗazu yana jiran ki don allah ka ce ya tafi ni ba zan iya zuwa ba zaro ido ya yi abba ne fa ya ce na zo na gaya miki babu ruwa na wallahi abba ya dawo ne tun ɗazu ai yana nan shi ma adam ɗin tun ɗazu tun kuna gurin taron nan yana nan ya zo abba ya ce masa ya jira shi ne ma ya ce a tashi daga wurin kamun nan ai wani abu ne ya tokare mata wuya ba ta masa magana ba kawai ta bi hanyar ɗakinsu ta tura ta shiga yana tsaye yana kai kawo a tsakiyar ɗakin gefe ta samu ta makale ya matso yana kallon hannunta da kafarta da aka yi mata lalle menene wannan haka ya faɗa muryarsa a ɗan razini. Ta masa banza kamar bata ji abin da yake cewa ba, ta gwammace ya kashe ta. Idan ma kashe ta zai yi, amma ba za ta tanka masa ba. Sake magana yi da ɗan ƙarfi, ta ɗago a tsorace. Ta gaina wa hannunta da ƙafar ta kallon tsana. Ba na son wannan abin da kika je aka yi miki. Kar ki kuskure ki zo min da shi gidana. Wallahi, ki san duk yadda za ki yi da shi ki goge shi. A wani irin yanayi take sa, mamaki na neman kashe ta. Lallin yake nufi bai sani ba, ko kuma me? Ba ta gama dawa daga tunaninta ba, ta ji ya wurgo mata leda akan fuskarta. Tsinin takalmin da ke cikin ledar ya bige ta, sosai ta ji zafi. Kayan da zaki saka ni a ranar dina ɗin, da friend dina suka shirya min shi gobe. Saura ki zubar min da girmana, da ajina, da ƙauyencinki. ki tabbatar kuma kin je an goge miki wannan bakin abin da kika je aka saka miki a hannunki ina laifin ma ki saka nail polish ko ki fixing nail din ma amma ki wannan abin irin na yan ƙauye Bana na san shi Bana na san ganin shi kuma sororote tana kallon sa, mamaki suna neman kashe ta tashi ta yi daga zaman da ta yi ta dire masa kayan a gabansa ta ce ba na buƙatar kayan naka saboda ba zan je ba sai ka ɗauka ka kaiwa wadda take da wayewa daidai da taka wadda ba za ta baka kunya da ƙauyanci ba lalle kuma ba zan goge ba tunda ba kai na yi wa ba kuma hannu nawa ne ƙafa mata wace ba ta wani ba abin da na ga dama shi zan yi ta markuɗa masa baki ta juya da sauri ta fice don ta san tsaf zai iya gaura mata mari yadda ta ga yana huci kasa motsi ya yi a wajen kamar wanda aka biske wa ƙafa. Ya kalli kayan da ya kashe maƙudan kuɗi masu yawa wajen siyan su, amma ta watsar masa a wajen? Sannan ta gaggaya masa magana. Yana tsaye har ta fita bai fusgo ta ya nuna mata shi ɗin ba? Ba a taɓa shi, kuma shi ba sa'anta ba ne? Ransu ya kai ƙololuwa a ɓaci, huci ya dinga yi kamar wani ɗan ƙaramin zaki. Sai ga Abbati ya shigo, da ya ga fitar sama'un. Kallon kayan da ke ƙasa ya yi, ya kuma kalli fuskar Adam ɗin sai ya juya zai fita. Am tsaya please, wannan kayanta, kayanta ne ta manta. Ka kai mata, ni zan wuce. Ok. Ya ce ya dawo ya ɗauki kayan a cikin leda suka fito a tare. Ya tafi shi kuma ya shiga cikin gidan ya samu rauda tana waya a tsakar gida. Ya bata ya tafi. Wannan kenan. Daren gaba ɗaya bata ƙara rintsawa ba. bata ƙara tabbatar da banzar al'adar Adam ɗin ba sai ajiya. Hakan ya tsaya mata a rai matuƙa har ta rasa irin tunanin da za ta yi a kai. Tana jin 'yar hayaniyar waɗanda ba su yi bacci ba a tsakar gida, suna aikin abinci, har ta daina jin su kwata-kwata. Sai rabu da asuba ne sannan bacci ya ɗauke ta cikin yanayin da ba za ta iya musultawa ba. Wajejen bakwai aka tashe ta, kasancewar ranar ta ranar ɗaurin aure. Ta tashi idanta duk sun kumbura, saboda rashin isasshen bacci shiryawa ya hadiza ta sa ta taho yi babu mm, babu a'a a nan take taho shiryawar tana jin sanda sa'abba da jama'ar da za su tafi ɗaurin auren suka tafi saboda a garin sa'abban za a ɗaura auren asmaila ji ta yi jikinta ya ƙara yin sanyi sosai ta zauna ta riƙe kanta da ke sara mata sosai ko da aka kawo breakfast ɗin ma sai ta kasa sha jiya ma ashe don ba ta ga an zo ɗaurin auren ba ne har ta samu sukuni ta ci abincin sosai babu yadda saro da basu da ita ba amma ba ta samu ta samu nutsuwar abincin ba lokaci kaɗan sai ta duba agogon wayarta sai ta gari sha ɗaya ta yi jikinta ya ƙara sake sosai ta saddakar shi kenan shi kenan ta shiga rayuwar da ba ta da yakinin samun kwanciyar hankalinta wajen ƙarfe ɗaya da rabi suka soma shigowa kowannensu cike da farin ciki farin cikin da yake daidai da bakin cikinta. Tana jin sanda wani kawunta. Ƙanin umma yake faɗa wa matan tsakar gidan an ɗaura aure. Wata daga cikinsu ta saki guda mai ƙarfi. A take ta zikanta na wani irin juyawa, ta ga ɗakin na neman faɗo mata a kai. Bari san lokacin da ta fashe da wani irin kuka ba. Su masaro da ke gefenta suka hau tayata, don dama ƙarfin hali kawai suke yi, da kuma bin umarnin umma. Babu wanda yake da niyyar rarrashin wani a cikinsu, har sai da ya Hadiza ta shigo. Ta harari Roda da Hidaya cikin ɓacin rai ta ce, Menene haka? Ku da za ku ƙarfafa mata gwiwa, sai kuma ku zauna kuna taya ta kuka? Kukan menene? Akwai wanda ya isa ya guje makaddararsa ne? Kowane bawa fa yana da yadda Allah ya tsara masa. Ku tashi don Allah kafin hankali ya dawo kanku. Shiru duk suka yi har da asma'un. Sai dai ba za ta iya fasalta yadda take ji a ƙirjinta ba. Abu ne dankare mai girman gaske, wanda ko haɗiyar yawo sai ta yi da gaske take iyawa, saboda yadda ya tokare mata ko ina. A hankali gidan yake sake cika sosai bayan dawowar 'yan ɗaurin auren. Suka dinga jerin gwanin shigowa wajen yin Allah sanya alkhairi. Daga nan kuma aka shiga fitar musu da abinci cika kala-kala Sakon gidan Hajiya Mama ne ya iso, katunan dina ne da ta aiko musu da shi, sannan ta aiko da kuloli manya dankare da sinasir da waina. Sai a lokacin ne siya Hadiza suka san da maganar dina ɗin, don babu wanda ta faɗawa. Tunanin yadda za a yi da zuwansu ɗin suka shiga yi, don akalla ya kamata a ce an shirya sosai. Ba su ji daɗin short notice ɗin da aka aiko musu ba. amma babu yadda za su yi babu yadda za a yi haka za a je don bai kamata a bar ta ita kaɗai babu 'yan gidansu ba kamar yadda yake al'adar malam bahaushe bayan ɗaurin aure ana zuwa angwaye su da iyayen amarya su yi musu godiya ɓangaren adam kuwa da abokansa suna can hotel ɗin da aka sauke su adam na tare da fido don ko ɗaurin auren bai je ba Don dama cewa ya yi, in dai Asma'il za a ɗaura auren ba za shi ba. Sai dai abokansa ne guda uku kawai suka je. Dama su ma duk taket ɗinsu dina ɗin ne. Ba wai ɗaurin auren ba. Musamman da aka kai shi har Sumaila ba za su iya bin hanyar ba, balle su sha wahala sosai. Shi yasa suka zama su a hotel har aka ɗauro aka dawo. Aka aiko musu da abinci suka ci suka yi nak. Sannan suka samu suka fara shirin tahowa don su shiga gidan su Adam ɗin, sannan su raka shi wajen amaryar tasa. Bayan ya samu da ƙyar ya rallaba fido ta tafi. Jinsa yake yau, tamkar babu ya shi, don yau zai angwance sosai. Sai kuma ya yi maganin tsiwa da renin hankali, don ba ta isa ta tsaya ta yi mashi tsiwa ta gaggasa masa magana yadda ta ga dama ba. Ya zuba mata ido ya kyale ta, dole sai ya koya mata hankali, da ba za ta sake ba. Suna shiga cikin gidan nasu aka yi mista ga ango ga ango. ‘Yan uwa fa sai faman tsokanarsa ake yi yana washe baki tamkar gonar auduga. Da sun san dalilin da ya sa ya auren nan, da ba su tare haka ba. So yake da gaske ya ɗauke hankalin kowa daga kansa, ya sheke a yarsa. Babu mai saka masa ido. Ya kuma rabu da mitar da mamansa take masa kullum akan yaƙi aure. Shi yasa ma bai yi wani dogon tunani akan hukuncinsa ba. domin shi ya san ba ta yake ba tana dai da abin da yake so a tattare da mace amma batun kyawun fuska ya fi son fara sosai ita kuma tana da duhu musamman da take cikin fararen tas don duk yan uwanta sun fita haske hakan ya saka ake ganin har kyau ma duk sun fita jingina dogon tunanin ya yi da yaga ba zai amfane shi ba suka shiga ɗakin mama inda take tare da manyan ƙawayenta ai sai kawai ta rungume shi cikin farin ciki ba ka jin tashin komai sai guda da san barka ita kaɗai ta san yadda take ji da auren ɗan nata aƙalla idan mutane zai bar kanshi kuma tana fatan asma'un ta shirya mata shi ya bar duk wannan banzar al'adar tashi don ita tana ganin ma idan har mace ta kai mace idan kuma mace ta kasa daidaita ɗabi'un ɗa namiji mijinta zuwa nata da take so to tabbas ba ta kai mata ba ko ta ce ma kawai ta rako mata duniya ne sun ɗan jima a ɗakin sannan suka fito suka ranka ya gidan abba wannan kenan Sun yake da riga jamfa da wando babu batun babbar riga don babu ita a tsarinsa sam musamman lokacin zafi ne Mama ta yi masa magana sai ya ce mata ai tana mota zai saka idan sun fita to masu sauraro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 tara biyar tara biyu